rahim Ai dai mu gani. Babi na uku. Ban taba shiga shago irin wannan ba balle har in ɗare kan benci in zauna ina jiran a bani abin da zan ci, alhalin ga wasu ƙartun mutane a ciki da ban haɗa komai da su ba. Kunya ado ne wurin 'ya mace. Kalmar inna da ta faɗo cikin raina kenan. Nan da nan na shiga waige-waige ina zazzara ido. Ina kallon mutanen wurin nan tare da tunanin yadda za a yi in iya buɗe baki a gabansa ina lomar abinci. kefa guda nawa za a zuba miki mai masa ce take tambaya ta lokacin ne na gane ashe tuni ta gama sallamar sauran yaran da muka shigo tare saura ni na yi maza na ce mata ɗaya da sauri ta ce ɗaya gaba ɗaya mutanen wurin suka kwashe da dariya a'a ba ci zaki ba ta sake faɗi lari bebi ta kalle ni cikin murmushi ta ce ki ci abinci mana rahina a baki biyar na yi maza na ce a ɗayar ta ishe ni ta ce to a bata ɗaya a bata nama biyar aka zuba aka miƙo min na karɓa na rasa yadda zan yi in gutsira in kai bakina saboda gani nake tamkar ba mutanen da nake tare da su a cikin shagon ne kawai suke kallo na ba hatta masu wucewa ma su a kaina yake gaba ɗaya sauran 'yan matan sun gama cinye nasu sai sakace suke yi wasu suna ta faman gyatsa yayin da Lari ke shan Maltina a dalilin ta ce wa Malt kawai za ta sha. To ki yi ki ci mana mu tafi, Rahina ke fa muke jira, don kar mu yi lattin komawa aji ko? tunda na ga alamar ba kya so a taɓa miki jikin nan naki. Mai masa ta yi murmushi ta ce hala ba ta son duka. Da sauri lari ta ce mata ko kaɗan. Ta sake wani murmushi. Ta ce tana da gaskiya. Lomar masa ɗaya ne na haɗiye da ƙyar saboda na kasa jin daɗinta. Ga wani uban yajin da ya kiɗima ni na nufin barin masar in cinye naman da ke ciki tunda ni dai na san ko kura ba ta fi ni son cin nama ba. Sai dai ina jefa naman bakina na ji ba zan iya cin shi ba. Da ƙyar nake iya motsa bakin nawa. Na faki su na fito da shi na riƙe a hannuna. Na kalli Larun na ce mata na ƙoshi. Ba tare da ta ɓata rai ba ta ce to mu tafi. Muna fitowa ta danƙa min sule biyar. Tsaye ga wannan ki samu wani abin ki ci. Na karon da na yi mata godiya muka kamo hanya muna tafiya, yaran sai hirar daɗin masar suke yi, ni kuwa jinsu kawai nake ban ce komai ba. Haka nan ita ma larin sai da ta ji hirar ta yi yawa ne ta ce musu, kai kukan babu abinci mai daɗi a gidajenku in ba haka ba, menene na wannan santin? Rahina ko tsoka ɗaya ba ta haɗiye ba balle a je ga cin masar, suna jin haka suka kama faɗin a'a larin caf ita kuwa sai ta kwashe da dariya. Yau da gobe Hausawa suka ce wai ita ce mai mai da tsohuwa yarinya. Ban san yadda aka yi ba ban ankar ba sai kawai gani na ne na ƙure a cin masar mai masar nan. Har ni ma ina gane daɗin ta ina yin santinta. Ashe ran nan kunya ce ta takura ni ta hana ni gane daɗin nata saboda takurar da na yi. kan ka ce me ye wannan sai na sille na zama ba masar mai masa ba kawai duk wani wurin sai da abinci da muka shiga ina iya zagewa in buɗe na in cika ciki na sai na ji na ƙoshi in ɗora kwalbar lemu a kai har ma in zauna in yi sakuce yau da gobe mai sawa a daki amarya in ji hausawa a hankali sai muka yi wata irin shaƙuwa da Lari shaƙuwar da ba zan iya kwatantawa ba Lari tana so wani irin matsanancin son da ba zan iya tsayawa ina ba da labarin shi ba komai yi min take yi komai kawo min take yi. In muna tare da sauran ƙawaye hirata ita ce tata, zancena shi ne abin sauraron ta. Shawara ta kuma ita ce abin ɗauka. A hankali sai na gane ita Ladi ta shigo makarantar ne kai tsaye ta fara daga SS2. Ina ganin wannan shi ne dalilin da ya sanya ban san ta ba a tsawon zamana a makarantar, sai a wannan lokaci. Ran nan muna hira ni da Ladi ita ta zo ƙofar ajinmu ta same ni, sai na kalle ta na ce mata yayin saura shekara ɗaya ki gama karatun nan. Lari ta ɗago ido cikin natsuwa ta kalle ni ta ce min, har ke ma Lari za ki kira ni? Ba ni da mutuncin da za ki ce min antin ma. Na ce mata to ki yi haƙuri, daga anti zan rinƙa kiran ki. Ta ce yauwa ko ke fa, menene maganar ki? Na ce a'a gani ne saura shekara ɗaya ki gama ki tafi jami'a abinki. Ta kalle ni cikin natsuwa ta ce min in kina so ai sai in yi zama na in jira ki kawai mu gama tare. Da sauri na kalle ta ina dariya na ce ki yi ta zama a makaranta kina jira na? Ta ce yo to menene? Wannan al'amari ai duk sana'a ce kawai ta jawo haka. In ba haka ba ba abin da ya wuce ka ai ya wuce ka. Ban gane wannan bayani na Ladi ba, ban kuma nemi ƙarin bayanin ba. balle in fahimta shaƙuwata da Lare a wannan lokacin ba ƙaramin amfani ya yi min ba don kuwa a gidanmu al'amura sun ƙara cakuɗewa don abin da babana yake kawowa wanda saboda raina shi da muke yi har ba ma sanya shi a lissafi babu saboda ya kwanta jinya a wannan lokacin ne muka gane komai ƙanƙantar akwai gara shi ɗin da babu komai ya yaye Buhari ne mai yi har da neman magani sai ko ƙanwar baba da na ji sunanta Baba Rahina ita ma tana iyakacin ƙoƙarinta. Gaba ɗaya hankalin gidan ya koma kan rashin lafiyar babana, don haka ɗan abin da ake samun mafi yawancin shi kan maganar magani yake tafiya. in nakan yi hikimominta ne kawai ta sama wa mutane abincin da za su ci, ba ta damuwar da cewar sai mai daɗi. Sa'a ta kawai dawowa gida nake yi cikina a cike, don haka in na dawo na tuɓe sai in shiga cikin ayyukan da ake yi na hidimar gida, saboda ni ma ciwon na babana ya takura ni, ban saba ganin shi a kwance ba, duk da dai shi ɗin mai yawan larura ne, amma ba mai kwanciya ba. Duk da halin da ake ciki na jinya a gidanmu da kai kawun Yaya Buhari, cikin rashin kwanciyar hankali wai ya riga in na gane ba na cin abincin gidan nan, ran nan ya dawo da rana. wasu magunguna da likita ya rubuta ya siyo ya kawo, sai muka gamu da shi a zauren gidanmu, ina shirin fita shi kuma zai shigo, na ɗan ja da baya na ce mishi sannu da zuwa, a hankali, Dan na san shi ma bai cika damuwa da amsa gaisuwata ba, saboda mafi yawancin mu'amalar da ke tsakanina da shi ta muzurance ce, ja ya da baya ya tsaya yana kallo, har za ki fita ne? Na maza na ce mishi ba inda za ni, ya ce to koma ciki ki haƙura ki zauna a can, tunda dai ke dama ba a yi ki don ki rinƙa zaman waje ba. Ban ɓata lokaci ba na juya daga cikin shi, ko ma ya biyo bayana, tare da tambayata ni a ina kike cin abinci ne kwanan nan, ba kya cin abincin da ake ajiye miki. Na yi maza na ce mishi ina ci mana, saboda na san ba na barin abincin a kwanon da ake zubawa. Har ya yi kamar zai wuce sai ya juyo, Manafa na ji kamar kin ce min. Ban yi musu ba nan take kuma na yi hanzarin tsuke fuskata ina muzure tare da wuwwurga idanuwana, alamar dai rashin mutunci, saboda in fahimtar da shi cewar yanzu ba da bane dan don na ji Ladi tana cewa ai wani faɗin ma kai kake ba da damar a yi maka amma mutum yana fara haka yi maza ka tsuke fuska ya gane ba wasa tuni shi ma zai shiga taitayin shi ya yi harkar shi kai ma ka yi taka sai dai ni kam nawa mazuran ba su sanya yaya Buhari shiga taitayin shi ba ya kama harkan gaban shi ba dan kuwa sauri yayi ya ƙarasa, ɗaki in ne bayar da magungunan da ya zo da su yana gama bayanin yadda za a yi da su ya biyo ni ɗakin da na shiga ina jiran ficewar shi kafin ni ma in fita. Ina cikin tunanin daga yanzu irin mazuran da zan rinƙa yi mishi kenan in ya ce zai yi min faɗa sai ga shi ya faɗo ɗakin. Yana shigowa ya rufe ni da duka tare da tambayar ni kike yi wa wannan kallon? Duka yake yi babu ƙaƙƙautawa babu saurarawa, ni kuma ihu nake yi ina ƙarawa, amma ban ga alamar mai ceto ba, tamkar dai babu kowa a gidan. Da ƙyar na samu na suɓuto na yo tsakar gida da gudu, na yi nufin faɗawa ɗakin nata Baba Rahina ce tsaye a bakin ƙofar ta yi maza ta dakatar da ni ta hanyar nuna min hannunta, "Kar ki yo nan, koma can ki ihun naki, ja'ira kawai mara mutunci, ai Buharin ne maganin ki. in ban da shi ɗin a gidan nan da ban san iyakacin sakarcin da kika yi ba." Yaya Buhari ya fito da zabgegiyar shi a hannu, yana huci alamar in so samu ne bai ƙi a ce ya ƙara min dukan ba, ni kuma ne maza na ƙara kaucewa daga gare shi. "Ka yi haƙuri Yaya Buhari. ka yi haƙuri ka riƙa yi mata addu'a kana yi mata nasiha maimakon duka, a kowane lokaci. Cikin natsuwa ta yi mishi waɗannan kalaman. Inna ta ce ai shi bai san ana wannan ba sai gwada ƙarfi da sauri. Babu Rahina ta ce mata, a'a Maude kar ki fara kar ki ce za ki shiga tsakaninsu. in har kika yarda kika taimaki Rahina ta raina wanta to ke ma ba kwashewa ƙalau zaki ki yi a wurinta ba wannan yaro ai a tsaye yake kan komai shi ɗin jarumi ne in kika taimaka mishi a kanta sai ya zame mata uba amma ba ki ce zai yi gini ki rushe ba a hankali baba ya buɗe baki ya ce mata Kullum abin da nake ƙoƙarin fahimtar da ita kenan Kwana biyu a jere ban je makaranta ba, saboda ba dukan wasa ya yi baharin ya yi min ba, gashi kuma ya dakatar da ni daga fita gaba ɗaya, ya ce wai sai ya gama binciken da yake yi a kaina tukunna. Da taimakon Baba Rahina ko leƙa ƙofar gida ba na yi, saboda aurenta wurinta komai yi Buhari ya yi daidai ne, duk wani motsi da zai yi a kusa da ita albarka za ka ji tana sanya mishi, gaba ɗaya na takura, ga yunwa da ke ƙwaƙulata na saba wuni ina ciye-ciyen abubuwan makaranta, har ma in maƙalo wasu a jakata in dawo da su gida, in na shige ɗakina in rinƙa ce. to ga shi ba zato ba tsammani an hana ni zuwa makarantar, balle in je in ɗan samu damar da nake samu. Dama kamar na san za a yi hakan, to da na yi wa kaina dan tanadi, da na tsunduma cikin tunani mai zurfi sai na ga babu abin da ya dace da ni irin yin addu'ar Allah ya sa ba gaba ɗaya ne yake nufin ya cire ni makarantar ba, tunda in ya yi hakan babu mai cewa don me, dama shi ya ga dama ya saka ni, yake kuma ɗaukar ɗawainiya, don hatta kuɗin makarantata shi ne mai bani, to balle kuma kayan karatun da kuɗin. Break yanzu in ya ce ya cire ni, yaya zan yi? Na maza na kawar da wannan tambayar don ba na son jin amsar da zuciyata take shirin bani. A kwana na hudu ne na je makaranta bayan an wuce Asabar da Lahadi wato Litinin kenan ina isa makarantar ajin su na Dosa don in sanar da ita na zo. rike baki ta da hannayenta duka biyu wai alamar mamaki nata ya tsananta. Ke baiwar Allah kar da ki ce min lafiyar ki kalau, kika yi min wannan lalata. Yo to lalata mana zan ce. Ai kin san in ban ganki ba ba ni da kwanciyar hankali. Ko kin san jiya ko bacci ban yi ba. Na kalle ta cikin kaɗuwa saboda ban taɓa sanin ana kasa bacci don wani dalili ba. Haba dai bacci. ta ce in kin maida da nake miki wasa shi yasa ba ni da mutunci a wurinki za ki yi fashin makaranta ba za ki gaya min ba ganin yadda ta ɗauki abin da tsanani ya sa na ce mata babana ne bai da lafiya don garta ga rashin kirkin nawa da yawa ina faɗin haka ta ce wayyo ki ce muna da dalili mai ƙarfi ni fa na san banza ba zai sa ki yi min irin wannan wulaƙancin ba to bari ina je in gaishe shi gabana ya rigigigi da na ta ce za ta faɗi mata don in wanke kaina a wurinta, ba don ta ce za ta ba. Bakina ya jawo min abin da zuciyata ta faɗi kenan. Muna tashi daga makaranta ran nan sai ga Lara a ƙofar mu wai za ta mu ta gaida babana. Na ce mata mu bari sai gobe, nufi na in ta yarda da hakan goben sai in ki zuwa, sai na ji ta ce a'a. A'a ai ba a yi haka ba, shi mara lafiya gaggawar zuwa gaishe shi ake yi don a samu alherin da ke cikin ziyarar. Mu je kawai mu je ai dama tuni nake tunanin ya dace mu san gidajen juna, don mun riga mun zama ɗaya. Kan dole lari ta taso ni a gaba muka kamo hanyar gidanmu, muna tafiya tana cewa, ashe. dai ba ƙaramar tafiya kike sha ba kanki zo makarantar kullum bari na rinƙa baki kuɗin mashin kina hawa ban tanka mata ba saboda damuwar da take zuciyata ta yi yawa farko dai ban san Lare ta je gidanmu don na san idan suka yi ido biyu da yaya bahari abin ba zai min daɗi ba dama ya ta sani a gaba da tashin hankali kan yawan ƙawayena to maimakon ya ga ina ragewa zai ƙara na da wacce bai taɓa sani ba na biyu kuma ba na son Lare ta san gidanmu saboda ba na so ta ga ɗan tsukakken gidanmu ginin laka don kar ta raina ni tunda ita kam ko da gani na san babanta hamshaƙin mai kuɗi ne, ko daga irin kashe kashen ta ma ba sai ta tsaya yin bayani ba, ina ganin ma wannan gamsuwar da ta yi ne yasa sa ba ta maganar iyaye ko ana hirar su ko ba ta tsoma baki, sai dai ta yi ta bin ku da kallo tana taya ku dariya. in har ta ji kun yi abin dariyar. Har muka iso anguwarmu ban ce mata komai ba, ita kaɗai take ta zancenta. Ita ma kuma ba ta nuna matsawa kan sai na amsa mata ba. So ma yi saurare, bari mu dakata a nan shirin mu na gaba insha Allah za mu tashi inda muka tsaya.